Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da wannan lokaci. Idan muku manta zo na kawo muku wannan update akan yadda ake rijista da yadda ake samun wannan bonus din. To insha Allah rabbi a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku canja shi zuwa kuɗi naira ku sayar lafiya lau ba tare da matsala ba kuɗin kai zam account. Da farko dai zaka zo a nan inda kake gina alamar a nan gefe sai ka taɓa shi kai tsaye. Idan ka taɓa shi kai tsaye zaka zo a nan ka zaɓi inda aka inda zaka ganshi ɓangaren na nan ka ganshi ɓangaren address to nan bangaren number idan akwai wani users wanda ya register wanda kake so ka tura wa turo ma kudin ka za ku shirya da shi ka sanya number shi ka tura mai wannan kuma address kina ga zuwa ka je ka dauko wallet address ɗinka na cikin Trust wallet ko kuma na cikin Elbank Exchanger to ni yanzu da Elbank zan yi zan je in dauko wallet address ɗin cire bari in je in duba in gani ina Elbank ɗin yake Exchanger ɗin Elbank okay so gata bar ma shiga cikin ta to ni dama na riga idan kuka lura za ka cin akan balance din na cire gashi nan na jaraba ne dazu na sanya ni ce gani shi yana fita ko ba zai fita ba ko ta bangaren album to na saka shi dai gashi nan ya fita to zaka zan danna inda aka rubuta alamar deposit sai ka danna in ka danna alamar kan deposit sunan coins din ka ga shi dingo coin to sai ka zo ka kofi link din gashi nan wallet address din gashi nan sai ka kai tsaye na kwafa gashin to bayan ka kwafa wannan wallet address din sai kuma gashin ciki wannan exchange kai tsaye to sai kai piston din na wannan wallet address din kai tsaye gashin nan kamar yadda kuke gani idan baka san baka gane yadda tsarin yake ba kai kai magana da insha Allah rabbi zan ma ƙara haske to bayan ka sanya wannan wallet address sai ka danna next ka tura kowa har ya sai da ake tura coins din da cryptocurrency to yanzu bayan ka danna anan za su tambaye ka wato wani coins kake so ka sanya kuma nawa kake so ka saka don haka ni yanzu zan sanya dala hudu da digo biyu haka misali su zan sanya ga su to sai in danna kai tsaye za ka shiga anan inda kake ganin alamar nan flip din nan ne don danna kai tsaye idan na danna shi kai tsaye sai mu danna confirm a ƙasa idan ka danna confirm sai ka jira shi kai tsaye zai sauka don haka kai tsaye na cire shi kuma idan ka lura za ka cewa wannan dalolin sun daga daga balance din sun rage yawa kamar yadda ka san shi da dala biyu ne a dala hudu ne da something yanzu kuma ya dawo 0.19 wato na cire dala hudu da something wanda kuma za mu dan jira shi nan da minti biyu haka za ka ga ya sauka a cikin exchange ɗinka ta elbank don haka bar mu jira idan ya sauka zan nuna muku wato saukan shi a ciki kai tsaye ka ga ya nuna gold don haka bar mu je mu duba exchange mu ta elbank ko ya sauka bai sauka ba yana kan hanyar sauka ga dai wanda muka fara cirewa gashi kuna gani ya sauka lafiya lau bari mu jira nan da yan mintuna biyu zaka ga ya sauka kuma zaka ga kuɗin ya kama dala hudu da digo kusan uku a kan balance din lafiya lau yanzu bari mu jira ya sauka alhamdulillah yanzu kuɗin ya sauka idan ba ku manta ba dama ga inda muka tsaya wato wannan withdraw shine dai ya muka yi na farko wanda shine muka nuna hukunci akan balance to gashi wanda nace muku kuma gashi har ya sauka na sake yin wani na kuma sake yin wani to abin da nake so in ba ku shine hakuri wato kai hakuri saboda na so in yi bidiyon har komai da komai to a nan samu dan tsaiko ne dalilin da yasa kuma na canja coins din ba tare da ma na muku bidiyon ba amma kuma yanzu haka coins din wani daga cikin shi ma akwai shi akan balance wato abin da na canja USDT kaga shi shine na canja kuma dalilin da yasa hakan ya faru shine da wasu 'yan dalilai an dan samu tsaiko na matsalar service shi na shi wancan application wato wacce canja to kuma akwai saƙon da mutane suka ta turo min game da wannan matsala ta sabis? in ka lura za a ga cewa ga shi wannan wannan mutumin da muke magana da shi kaga abin da ya ce min wallahi sun ki turo mai OTP to hakan yana nufin matsalar sabis ce kaga idan ka ga wannan matsala a wajenka to wannan matsalar sabis ce ka gani ko bari mu je a nuna maka wani shi ma yadda ya ce shi ma wannan aboki kun ga abin da ya ce ko shi ma matsala ce ta service akwai su da dama waɗanda suka nuna wannan matsalar sabis to idan har ta kasance haka a wajen ka kawai ka dai sauke application din bayan ka sauke application din ka jira ka yi ta cigaba da gwadawa ka cigaba da gwadawa kawai ko kuma ka bar shi ko zuwa gobe ne haka sai ka gwara idan ka dace kawai zai yi abin da nake so ga wajen ka shine idan ka rinna kai tsaye dai ka dauko application din bayan ka dauko application din ka shiga amma in kana da wadatar service insha Allah rabbi ma zai to idan ma bai ba ka jira zuwa gobe ka sake gwadawa kuma zuwa anjima ka ci gaba da yi kana gwadawa kana yi kana gwadawa din nan har ka samu yayi ka samu wannan bonus din da suke bayarwa kuma kun ga yadda ake cire shi insha Allah rabbi zan muku bidiyo na musamman akan yadda za ka canja shi tunda ina da sauran shi kuma ina sa ran ƙara samu nan da dan kwana nan da yan awanni haka ko zuwa gobe ne haka zan muku bidiyo akan yadda za ka canja shi zuwa naira kuɗin kai sauka cikin account ɗinka ba tare da wata matsala ba kuma za a ce muku link ɗin shi wannan da kuma link ɗin bidiyo yadda za ka yi rajista da kuma link ɗin wato elban is canja ita ma domin a cikinta za ka iya swapping ɗin shi zan saka muku ita ba ta da ita ma ba ta da girma megabyte ɗinta gabaki ɗaya ne kai tsaye zan turo muku Allah Sambara dace ma da lokaci gaba